kwamishinan 'yan sanda garba baba umar ya ce yawaitar masu aikata fyaɗe a jihar bauchi ya ƙazance ya zama annoba masu aikata fyaɗen sun fi yinsa ne a lungu da ke ƙauyuka sannan ci gaba da cewa ishu na rape ne wato fyaɗe mun sami kesi guda ashirin da biyar, a cikin ashirin biyar ɗin nan duka waɗanda suke wannan laifin mun kama su gabaki da duka kamar masu wannan fyaɗe ɗin nan kamar a ina ne aka kama su yawancin duka daga ƙauyuka ne kuma kauyukan nan bayan gari ne a kauyuka ne su daji inda yarinya za ta fito ko kuma ma ɗan uwanta ko kawunta abin ya zama to ba olle baɗe ba ne maganan da annoba ne wanda ya faɗo musu kucin su suka sani amma da duk da haka muna ƙoƙari kuma mutane suna muna tabbatar muku cewa duk wanda ya wannan laifin za mu kama shi ko ya gudu ko ya ne za mu kama shi suna hannun ku ne ko kuma a suna hannun mu wasu mun kai su kotu guda 23 sun kai su guda 23 suna kotu guda biyu suna karkashin bincike su ma za a kai su kotu jihar Bauchi kwanan nan ta fitar da wani sabon doka inda yake ta ce ta tsawaita yawan daurin da za a yi ma masu fyaɗe akwai doka da cewa in mutum ya saɗe daurin rai da rai ne idan ka yi eh, tsaro eh, satan mutum daurin rai da rai ne kuma gwamnati ba eh, eh, kuma wannan dokan yana nan kuma shi muke bi kuma da shi za mu caji mutum zuwa kotu to sai dai kuma matasa yan sara suka suna addabar mutane musamman a garin Bauchi fadar jiha me hukumar yan sanda ke yi akai sara suka ka tun kafin in zo akwai sara suka zuwa na ne muka damke su bayan mun damke su kana da labarin cewa mun kama mutane ɗaiɗaiɗai har su ɗari da hamsin kuma ga misali babban 'yan sara suka ɗin haƙori ka san ko an wanda aka ce maka haƙori wato in ya ci ba ya saki to mun kama shi ka san ko duk wanda ya kama haƙori a maganar tsara suka ya gama da maganar tsara suka a ƙasar to tun da mun kama su yanda suka taso kullum da sai kaji an yi tsara suka a bauchi amma yanzu fa da ga mun ka kaji an yi wani tsara suka ai muna tattace su duk inda suka shiga za mu kamo su har ila yau na sami damar jin ta bakin wanda ya shahara fannin sara suka da ake masa lakani da sunan haƙori ya kuma fara ne da gaya min sunansa. Na da ce in musu. Haƙori muna yin sara suka da shi ne kan Bakin wannan abun ina ina tattaɗa ce musu da haƙura wannan abun bai da gida. ko kaɗan. Suwa ya ce ɗaure mun gida. Dalai ana yi hidiman ta da kayan hidiman siyasa ne. Ina yi shi ana ɗaya shi kenan. Yohab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.